يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 28 ga watan Rabi'ul Awwal wata na uku a jerin watannin hijira shekara ta 437 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan na muhammad fu'ad abdulbaki za mu tashi a shafi na sha tara a babi na sha shida hadisi na ashirin da bakwai babu وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم da ke ɗauke da hadisin da ke bayanin tilascin ƙaunar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akthara min al'ahal soyayya fiye da ta wacce ake wa iyali walwalad soyayyar da tafi wacce ake wa ɗa walwalid tafi wacce ake wa mahaifi wannasi ajma'in tafi da dukkan sauran mutane tilas ka ci manzon Allah sallallahu alaihi sallam, fiye da sanda kake wa kowa mala yace hadithu Anas hadisin da ke karkashin wannan babi shine hadisin sahaban annabi Anas Allah ya yarda da shi qala yace قال قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yu'minu ahadukum ɗayan ko ba zai yi imani cikakken imani ba ko imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika ba hatta akuna ahabba ilaihi har sai ya fi so na min walidihi fiye da san mahaifinsa wa waladihi da ɗansa wannasi ajma'in da sauran mutane gaba ɗaya wannan shine lafazin ruwayar Imam al-Bukhari wacce suka yi tarayya ko aka sami ittifaki tsakaninsa da Imam Muslim malai yace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a kitab al-iman wanda shine kitab na biyu cikin jerin kitab kitab da wato imam al-bukhari ya littafin sa kitabu bada'il ilm eh, al-ilm akwai al iman akwai al ilm akwai kitabu bada'il kitab bada'il wahyi shine farko sai kuma al iman shine na biyu kitabul ilmi shine na uku to wannan hadisi a cikin kitabul iman yake shine na biyu kenan babu hubbin rasuli sallallahu alaihi wa sallama min al iman a ƙarƙashin babun da imam al-bukhari ya rada wa suna da san manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana daga cikin imani to bar mu koma lafazin ruwayar imamu muslim imam muslim da ya rawaita wannan hadisi ya rawaice shi da irin wannan lafazin na ruwayar imam al-bukhari sai da shi a lafazin ruwayarsa a jerin waɗanda ake buƙatar ƙaunar da kake musu kadda kai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta manzan Allah tafi tasu an fara gabatar da ɗa a kan mahaifi shi ne abin da ya bambanta ruwayar imam bukhari da ta musulun ma'ana wannan ruwayar da muka karanta yanzu in ka tafi da ita tiryan tiriyan da manzo ya ce hatta a kuna a habba ilaihi min aka ce min walidi to a nan gudun sai ka ce min waladi sai kuma ka biyo da walidihi sai kuma wannan su ajma'i abin da ya bambanta ruwayar bukhari da muslim wacce suka yi tarayya wajen ruwaya sannan banda wannan imamu muslim ya sake rawaitar shi dai wannan hadisi amma da lafazin la yu'minu abdun maimakon la yu'minu ahadukum babu wani bawa da zai yi imani cikakken imani akwai kuma lafazin arrajul la yu'minu rajul babu wani mutum da zai yi imani cikakken imani hatta akuna ahabba ilaihi min ahli har ya fi so na fiye da san da yake wa iyalansa wa malihi fiye da sanda yake wa dukiyarsa wannan sai ajma'in da sauran mutane gaba daya sai zama min ahlihi a wannan lafazin ita kuta kunshi baba da ɗa duk suna cikin ahal ahalin mutum ne babanka ahalinka ne ƴaƴanka ahalinka ne amma can a wannan su ajma'in sauran wanda ba su ba sannan ita sai ta ratso da dukiya cewar sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da iyayenka ‘ya'yanka dukiyarka sauran jama'a. an fahimta kaga lafazin da imam bukhari da muslim suka yi tarayya kan ittifaki kan ruwaitarsa ba magana dukiyar an fahimta wannan kuma lafazin ya fito da cewar hadda dukiyar dama dai abubuwan da suke tsayawa bawa a rai ike kwalla ransu a kai ko ike shiga cikin rintsi in ya rasa su magana ce ta iyaye ko ‘ya'ya ko dukiya an fahimta ku to waɗannan mafiya daraja abu a wurin ɗan adam da abin da ya shafi wato ainihin dukiya da Allah yake cewa wato hibbonal mala hubban jamma wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah ya faɗi yadda dan adam yake son ku yace kuna son dukiya so mayawaci sannan yake cewa mutum gama da son dukiya mai tsananin so ne gare ta wanda yayi ka ya san ka yayi dukiya ya san yadda take ya kuma san yadda alaƙar zuciyarka da ita take yake cewa kai mai tsananin son kuɗi to sai kuma ya saukar da wahayi ta wato ainihin harshen manzansa cewa zai jarrabe ka waɗannan abubuwan da kake matuƙar so irin kuɗi irin iyaye irin ‘ya'ya to yana so ka so wani fiye da sanda kake musu za ka iya amsawa ko ku za a samu feluwa za ka ci jarraba ko za ka faɗi saboda haka manzo yake cewa imanin ɗayanmu ba zai zama cikakken imani ba sai ya ji yana kaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fiye da iyalansa fiye da dukiyarsa fiye da sauran mutane gaba ɗaya to ce wadda manzo'i la yuminu ahadukum shi da malamai suke cewa abin da ake nufi wanda duk yake da'awar imani na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin ƙaunarsa wani sashi ce ta imani a cikin ginshikan imani da muka karanta an ce an tumina billahi wa bala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli ƙaunar manzo ka so shi ka bi shi ina daga cikin ginshikan imani to wannan san da za ka yi masa in ma ka ce kana son sa sakamakon haka ka karbi imani kana cikin muminai da suka yi imani da shi to shi wannan san da ƙaunar su muminan akan wannan ƙaunar mataki-mataki ne wani ya fi wani san da ike wa manzo a su san wani ya fi na wani an fahimta ko to wanda sansa ya kai ga wato ainihin ina jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ike da kowa a gurinsa cikin bayin da Allah ya samar to ya kai ga samun imani cikakke wanda ya zamanto bai kai shi ba imaninsa ragagge ne a kansa to haka abin yake haka abin yake haka abin suraka mai da'awar imani da manzo sallallahu alaihi wasallama imaninsa ba zai taba zama cikakke ba sai in yana kaunar manzon Allah fiye da kaunar da yake waninsa cikin bayi to shine malamai suka ce lafazin kuma da ya zo da la yu'minu abdu ko la yu'minu rajul an ambaci wannan lafazi don ya zamanto mafi gamewa ga dukkan halitta Allah don aka ce la a haduku, sai ka ce ai da mumine annabi yake su ne suke jin maganarsa su yake tare da su a cikinsu ya wannan magana sai aka ce la yu'minu abdu duk wani bawa da yake iya yin imani ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah imani ya zama ya amsa sunan mumini to ba zai taɓa samun cikar imani ba sai ƙaunarsa da manzan Allah ta fita da sauran jama'ar da yake su to wannan lafazin zai ba da gamewar saƙon da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so mu fahimta dan kanka ɗauka cewa ahadukum ana nufin iya su tawaga al'ummar musulmi ko jama'ar musulmi a'a duk wani bawa da ya samu kansa sakon manzon Allah ya sagare shi to ba zai taba samun cikakken imani ba sai kaunarsa da manzo ta fita kowa daga cikin bayi sannan bayan haka sai manzo ya ce hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in ko ce haske ya fi ƙaunata ya fi sona fiye da mahaifinsa da ɗansa da mutane gaba ɗaya sai malamai suka ce a wannan jerowar da manzo sallallahu alaihi wasallama ta abubuwan da ake so ake kauna iyaye ‘ya'ya sauran jama'a in mun ɗauko ɗaya ruwayar kuɗi ko sai suka ce to ita kauna da ake wa bayi ta kasu gida uku akwai ƙaunar da ake wa bawa don ƙaddara shi ta girmama shi kamar ƙaunar da ‘ya'ya suke wa iyayensu ƙauna ce ta ƙaddarawa ta martabawa cewar wannan gaba yake da ni wannan shi ne sanadin samuwata wannan ya ɗauki ɗawainiyata ya cancanci jinjina da girmamawa da martabawa to akwai irin wannan ƙauna. sannan akwai kuma ƙaunar tausayawa da jin ƙai ita ce irin ƙaunar da ‘ya'ya sukewa eh, iyaye sukewa ‘ya'yayensu sai jera tausayin ɗansa yaushe zai girma ya iya riƙe kansa yaushe zai mallaki hankali ya fahimci rayuwa bai san abin da zai sa ɗan nan a cikin tashin hankali da haka koya iji kukansa ko ya shiga damu me ya faru me ya same ka me baka da lafiya yunwa kake ji ko tausayi to wannan kauna ce ta bangaren tausayawa da jin kai na wanda ike sama ike yi ga na ƙasa su ku kauna ƴaƴa ga iyaye ƙauna ce ta martabawa da girmama ga wanda ike sama da kai <clears throat> sannan bayan haka akwai ƙauna da take da alaƙa da taku tazo zo ɗaya da wani da kuma kana samun kyautatawa daga gare shi to wannan kuma ita ce ake da sauran jama'ar gari har ba ya samu damar da yake cewa abokin ɓarawo ɓarawo ne don tasu tazo zo ɗaya kisa kake ganin suke haɗin kai suke abubuwa tare sai ka ga malami ya san inda malami yake sau da tafiya iri ɗaya ce tasu ta zo ɗaya ko ɗan siyasa ya san ɗan siyasa sau da tafiya iri ɗaya ce sai ji yana son sa a yanayin polisi ɗin da ya ɗauka da tsarin da yake tafiya a siyasarsa shi shi ne ya masa da haka shi dindindin ina AAPP inda ya wane yana ciki ko dindindin ina PDP inda ya wane yana nan a ciki to ƙauna ce ta wato ta mu ta zo ɗaya a yanayin abubuwan da kake yi kake so kake gudanarwa sai in ina son ka sai ka ji kana sona sannan ana samun wata kyautatawa a tsakanin ni da kai aka ɗan samu ɗan buɗi sai ka ce ga wannan an rage zafi sai duk duniya a cikin mutane dai banda babana banda ɗaɗa ko wani shi ne nake so saboda ya damu da rayuwata da inda aka dan samu dan wani ai mana hasafi kaza kaza kaza to akwai irin wannan to shine sai ake gaya mana da sanda ake wa iyaye na girmamawa da sanda ake wa 'ya'ya na ƙauna da tausayawa da sanda ake wa sauran jama'a na tamu ta zo ɗaya da kuma ina samun karuwa da kyautata a gare ka duka sai ka tarkata su ka ji manzon Allah ya fi su an fahimta ku sai ka so shi so irin da irin sanda ake wa iyaye ya wuce sai ka so shi fiye da sanda ake wa yayaye gaba yake da nashi sai ka so shi fiye da sanda ake wa abokin hulɗa da taku ta zo ɗaya gaba yake da nan sai ka so shi fiye da irin ƙaunar da kake wa kuɗi to sannan imanin ka ya cika ya kai ƙoli idan ka sami irin wannan imanin shi ne ike sa ka ji cewar akan a taɓa manzan Allah kayan da ka rasa babanka da babanka ka da ka rasa ɗanka kayan da ka rasa matakka ko kuma abokinka shi ne sa waɗanda suka taka wannan matsayin na ƙoli sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama a filin daga suna ganin wulƙawar takobi suna ganin giftawar mashi suna ganin giftawar kibiya wani ya faɗi ya yi taransa wani daga cikinsu ya zabara ya sake cewa fidaka abi wa ummi ya rasu rasulallah babana da babata fansarka ya manzan Allah shi ma ishi kaka ba a zo ana aman kibiya ana harbota sahabi ya kifu akan manzan Allah bayan sai zama kamar ƙaguwa. saboda ainihin cakakki biya akan katta taɓa manzan Allah wannan suna sansa ko ba sa sansa sai an magaya ma ya yadda ya taransa akan a taɓa manzan Allah ya ce babansa da babansa fansan manzan Allah khabbab bin al-arad Allah ya yadda da shi arna sun kama shi za su kashe yace ku ban dama in yi sallah in gana da mahalicci na kafin ku kashe ka ce yi za ka gama tsoron ka zama ka ba da wuya ce ba tsoro ba ne bayan ya yi yake cewa suke cewa ya kake ji a ce yanzu da ba kai muka kama ba mutumin naka muka kama ce ai ba zan so daidai da allura ko kaya ta soke shi ni ina lafiya da uwa ya ku duk abin da za ku yi a kaina tun da shi ya tsira fa lalla haka kai ma kake san manzon Allah ko kusa da ka cika lasfika ka hana mutane bacci ka ce kai kana son sa ga sunna sakaki ga hadisin sakaki kamar da hankali ka iya ka fahimta ma kana ta kururuwa ka ce kai kana son to da baki ake son sa sai ma ka kusa da su to wannan shine matsalar ka so shi san da kana jin cewar ya fi duk wani wanda kake so cikin bayi ba sama da shi a gurinka wanda ya samu wannan yaushe zai rika jin akwai wani da aka shekara dubu da ɗaruruwa da tafiyar manzo wai yana jin cewar yana da kima da darajar da ta fita manzo ko tekun nan doki da ta manzo wanda ya fahimci wannan zai wani saboda haka waɗannan abubuwan duk da suke sa a ji ana son abu ana ƙaunarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya wuce su sama da su ne ibn battal Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ma'anar wannan hadisin wanda imaninsa ya cika zakatar tar da ya san cewar hakika haƙƙin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine mafi ƙarfin haƙƙi fiye da haƙƙin babansa fiye da haƙƙin ɗansa fiye da haƙƙin sauran mutane me yasa saboda shi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda a ta dalilinsa aka tseratar da mu daga shiga wuta shine wanda a ta dalilinsa aka shiryar da mu daga bata to duk wani abu da za ka samu duniya da lahira bayan wannan yake iyayenka in ba su zama masu taimaka maka ka kubuta daga wutar da manzan Allah ya zama sanadin a kubuta da ita ba idan ba su taimaka maka ka sami shiriya daga batan da manzan Allah ya shirya da bayi daga barin wannan batan ba to ba su yi maka rana ba ba su da amfani gare sun zama maka asara saboda haka su ma ƙaunarsu tana ƙarfafa ta yi danƙo idan ya zamanto suna son manzo son yadda suke son sa son wato da ya fi wanda suke wa kansu da ƴaƴansu da nasu iyayen kuma a shirye suke da su taimaka wanda yake karkashin su ya a akan wannan salon to shine riba su shine nasarar su kuma shine riba ƴaƴan saboda haka ana buƙatar ka ji cewar babu sama da manzo sallallahu alaihi wasallam a wajen kauna da kake ba wanda kake kauna cikin bayi kamar sa duk wanda kake so sai dai ya biyo bayansa saboda shine dalilin shari'ar ka daga barin bata zuwa shari'a shine dalilin kubutar ka da yiwuwar ka zama dan wuta zuwa dan aljanna sakon da yazo da shi da bayanan da su suka zama sanadiyar wayewarka a ka da mahalicci a bautar da zaka yi masa a addinin da zaka yi malam qadi ya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa yana daga cikin alamomi da ake gane mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matukar kauna a ga ina taimakon sunnarsa sunnar manzon Allah ayi kaza a ga yana yin aswaki da yace ku yi aswaki tsarki ne tsabtata ce ga bakin bakunan ku za su tsabtata su tsarkaka lokacin za ku ambaci Allah bakin ku za ku ina cikin tsarki sannan kuma yana samar muku da yardar ubangiji sai ka ce a tunda manzo ya faɗa ka ana samun yardar ubangiji a yin aswaki ana samun ribar kafa a duniyance bakin ka ya tsafta ba za ka zo kana magana ana da kai ba hamami a to ku zan dan fatan samun yardar Allah da kuma shiga cikin al'umma cikin sauƙi in gara da mahalicci na baki na ba wari in kai kayi sunna za ka samu lada da sa a manzon Allah ya ce suturan mumini iya rabin ƙwaruci in ya zama sai ya ƙara fiye da haka to iya idan sau abin da ya idan su ƙasa da idan sau wuta balbal suka ce ma ba za a kai ga haka ba ba ma za a kai ga wuta balbal ya manzon Allah saboda haka zan yi yadda ka ce wani zai zo ya ta surutu zai gaya maka wata magana saki wannan ka haye ruwan wane ne wa ƙari magana sa wanda kake so ɗin can fiye da sansa shi ya faɗi wannan abin shi ne abin da kake a magana aure ce ya sunan manzan Allah ta ce a kaza sunna ta ce kaza ta ce kaza to yaya ci a mai sunna to anan albarka take wani daga cikin alamar cewar kana kaunar manzon Allah fiye da kowa shi sa ba za ka iya dinjayar da wani abu na al'ada ko son zuciya akan abin da ya ce to shine malam qadi iya ce yana daga cikin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga kana taimakon sunnas yaɗa ta koyar da ita taimakonta goyon bayanta fito da ita wannan dina mun kana kaunarsa ah to ba ga yanan bayar da muke ma a banza a wofi? to da kana ra'ayin gwamna wani mai dan takara kai ne a shiga wannan sakon da kai a shiga wannan lungun da kai a hau duro da kai ku yi hadari a hanya ba haka yake faruwa da mu ba in an magana ka ce sai ta kai ko haka yake a sai kwankwas sai ganduje haka muke ta tayi to kai yadda ai hadari da kai kai ta kudinka a yi turin mota da kai a baza maku a wani garin kuwa ya kai da kyar duk wannan ai me yake nunawa kan abin da kake so baka kafe shi za a yi shi kake so ya tabbata ko sai ka kaso manzon Allah haka ko to ana so sunnan manzan Allah ta samu wannan gatan a gurinka shi ke nuna kana son sa matuka. sannan ice sai kuma kare shari'ar duk abin da yake doka ce shari'ar musulunci ta zo da shi bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana akai ka ji cewar kana nan akai dan wani ya zo ya soki abin ya abin da zaka ce ba haka bane abin da manzon nan ya faɗa haka abin yake kuma daidai ne ko abubuwan neman lafiya ne da muke ta fama yanzu wani baya da lafiya an yi ɗaukan an yi tas ɗin jini an yi na majina an yi na yawo an yi na fitsari an yi na bayan gida an yi na kwakwalwa an yi na waye an kasa ganiya ku je ku yi makaho a bashi zama ko a yi masakiya lalas manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sanya waraka al'umma ta cikin abubuwa uku ko a abin da za su sha na zuma ɗan makwarwa ko ɗan yanayi na zuma ko kuma ƙaho ko kuma a yi musu lalas duk da ina kyaman na ƙarshe waɗannan biyan sun fi da aje a ta maganin a ta gwaje-gwajen a sha wannan a sha wannan a yi allurar an kasa ana zuƙar jinin sai ka ji warai kama an cire ƙaya guda nawa aka ko an zo an ce a ah, ai magana x ai saboda wannan kafan da ake zuka ba kai kai dai bane waye to shekara nawa akai ana yi duk ba su mutu ba na daɗi da manzo ya ce babu saman da ya wuce ta cikinta face sai an masa wasici cewar ya rike kaho a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi duk wannan magana gangance sai wani kuma kawai saboda shi yanzu shi ake yayi kuma shi yake da media shi yake da ta cewa sai ce wancan ya zama na da yayin da ne ba a yin sa muna nan akan sunan manzo Allah za mu yi kuma za mu iya samun dace da waraka ba mu samu a can ba mu samu a in kai da imani da yadda za ka samu mafita ni ga naune a nan wallahi ga naune ba ce ko sheda ne har masar na je tashi da ƙyar ma bayan na dawo ban warke ba ya kira mai ƙaho ya zo ya min ƙaho ran da ya min duka gaba ɗaya nan daga makogoro na har ciki na ji ya bushe kamar kana jin kishirwa har yau ban sake yin ciwo haka yake faru ma kana ce a ƙaho bayan ka ji abinda ku likitoci suke ce to da da ba su fa suwaye likitoci, ko ba mun ce ba su da ilimi ba ko ba su da akwai abin da Allah musu yanzu da bai wa ƴan da ba haskawar da ake a gano jariri da ba a da wannan ci gaba ne kuma abu nawa dududu yanzu ina jin an daɗe wata guda baiwar Allah ta ɗauko mahaifiyar da ta haife ta ita ma gidan aure take ta ce sun je asibitocin an sha maganin an sha maganin babata ta a birkisa take shi ne wani malamin su ce su zo a ga ke faruwa tunda sun yi na asibitin ba su dace ina karanta fatiya kan kai karshe in kana can wancan layin ba wannan layin da yake gaba masallaci wancan layin kana jiyo ihunta ashe shaidanu ne akwai ɗalibar da na koyar edjos ce da kirista ce ta musulunta mai ilimi a kiristanci ba dahu ma bace mai ido ce karatun kiristanci ta sosai na littafi ita ma ta fuskanci irin wannan matsalar shaidanin kafin Allah ya karɓi rayuwarta Allah ya ji kanta da rahama ta ce in ta je amina Kano so tarin an zo injin da ake gwada mara lafiya ana zuwa kanta lalacewa yake har suka daina auna ta ashe shaidanu ne sai kuma shirken da an yi kururuwa yayi sai mu watsar ba mu samu amsa a nan ba kuma nan da za a samu amsa mun saki a ka taimaki sunan manzo ka yi aiki da ita za ka samu mafita akwai amsa daidai ne Allah ya ba su abin da ya ba su a karɓa a yi aiki da shi abin da ya fi ƙarfinsu a ban musu a kyale su a zo inda aka samu mafita a samu shikenan to saboda haka in aka ce wannan abin shari'a ne musulunci ya zo da shi ina da asali to maganar ka ji cewa don an zo da wani lissafe lissafe bayana bayanan zamani ka ce wannan abin na da ne bai kamace ka ba kana musulmi ko kul wani na daga cikin kaunarka da manzan Allah in kai rako-rako da irin wannan abin rauni za ka samu a wajen sanka da abin da manzan Allah ya zo da shi yace to wannan zai sa mutum zai iya bada dukiyarsa dan kare sunnan manzon Allah zai iya bada ransa dan matsayin wato manzon Allah zama ya kare shi zai iya bada wani nasa ya rasa shi kamar yadda ya faru da sahabban nusaiba Allah ya yarda da ita ya ji kanta da rahama ƴaƴanta wajen uku aka fita yaki da su aka kashe ɗaya aka kuma kashe ɗaya aka kuma kashe ɗaya ta ciya. yaya manzan Allah Ka ce yana nan a daya ce to ai shi kenan ba matsala ba matsala an dai manzo yana nan ran da ya rasu kuwa umar ya ce duk wanda ya ce ya rasu zai gane kuransa saboda rudewa ya ma za a ci ya mutu yace amma da abubakar siddiq izo ya karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutlan qalabtum ala aqabikum yace sai kafata ta kasa dauka ta <coughs> kai ka ce rana aka saukar da ayar ba kuma dan ban santa ba amma me ya jawo rudewa yanzu ya rasu me yasa saboda so kaunar da suke masa ta kai koli to haka ake so ka kaunaci manzon Allah shine ke gaya mana imanin mu ba zai zama cikakke ba sai mun ji muna son sa fiye da san da muke wa dukiyar mu ƴaƴan mu iyayen mu sauran jama'ar gari to sai malamai suka ce a cikin lafazin manzo ya ce walid hatta akuna ahabba ilaihi min walidi ko mahaifi to za ka iya cewa ai walid mahaifi namiji ne ba a ce mahaifiya ba sai malamai suka ce ita ma ta shiga ƙarƙashin lafazin idan dai har ana nufin wanda yake da ɗa ita ma mai ɗa ce sau da ai baban ba shi kaɗai ya haife ka ba tarayya suka yi da shi da ita aka same ka sau da kan an ce mahaifi sai ka ji ka fi son manzan Allah fiye da uwa da uba shi ne ake nufi an fahimta ku? suka ce in kuma an so za iya cewa eh an faɗo baba ne aka wadatu daga faɗo uwa saboda salon da ake yi dama a yare idan abu tare suke tafiya abokan haɗi ne to in ka faɗo babban ƙaramin ma ya shiga ciki an fahimta a miji da mata waye babban miji a uba da uwa wanne ne babban uba to in ka faɗo shi ba za ka yakice masa abokiyar haɗinsa suna tare su da haka da aka ce walidin ana nufin mahaifi da mahaifiya sai ka ji ka fi san manzon Allah fiye da san da kake musu saboda haka an faɗo uba ne a bisa misali na waɗanda kake jin suna da kima da daraja a gurinka da martaba su aka faɗo babban cikin haka abin da ya shafi kuma wato ainihin ƴaƴa su ma sai aka faɗo aka ce wato ainihin ɗanka to sai magana cewar a wasu wani lokaci an gabatar da mahaifi akan ɗa a wani lokaci an gabatar da ɗa akan mahaifi kamar da muka faɗa a ruwayar ko sai malamai suka ce eh manzo sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da mahaifi akan ɗa a ruwa da take bayanin mahaifi aka fara faɗa sannan ɗa saboda gabata da uba yake da ita akan ɗansa a zamanance sai da aka yi uba aka yi ɗa ko da haka shine a gaba ɗa ibiyo baya sannan bayan haka a ta ɓangaren daraja da ƙima da matsayi uba gaba yake da ɗansa an fahimta sai manzo ya ce sai ka ji kana son sa fiye da son mafi matsayi da daraja kuma da fifiko na shekaru a kanka shine mahaifi da mahaifiya shi sa aka gabatar da mahaifi malamai suka ce kuma inda manzo ya gabatar da ɗa akan wato ainihin iyaye yarin jayar da ɓangaren tausayawa da jin ƙaini cewar su da yake na ƙasa ne aka fara gabatar da su in ka ga dama ma ka ce to abin da isa manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya gabatar da iyaye akan iyaye wani lokaci ya gabatar da iyaye akan iyaye saboda abin da ke faruwa yau da kullum wani babansa ya fi tsaya ma a rai akan ɗansa wani ɗansa ya fi tsaya ma a rai akan babansa to duk ma a wanda kake ciki sai ka ji manzan Allah yana sama da wannan sannan imanin ka ya cika da ma dai ana fahimtar to wannan shine abin da hadisin yake gaya mana sai zaman salo ne na wato caccanza magana na abin da yake wakana yake faruwa tsakanin mutane saboda wani sai ya rasa babansa kai ka ce bai rasa shi ba amma ya rasa ɗansa sai ana riƙe shi ana kurke shi saboda yana zabura a guje kamar zai ruga ma'ana dan ya fi tsaya ma a rai ko kaunar dan ta fi shiga tsirar zuciyarsa fiye da ta iyayen wani kuma iyayen ne in ya rasa za ka samu haka a tare da shi amma dan ya rasa ɗansa ba zai yi haka to tuma wanda ike a wannan matakin a gurin ka da ɗan da iyayen to sai ka ji manzon Allah sanda kake masa ya ɗara nasu sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah shayabo wanda ba aika makka ba ba kuma za a aika Allah ka tashe mu tare da shi malam aini Allah ya ji kansa da rahama cikin manyan malamai da aka yi da suka yi sharhin sahihul bukhari yake cewa sanda na umar Allah ya da shi ya ji wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ina bayanin yadda za a so shi sai yake cewa ya manzan Allah duk duniya kai ne na fi so fiye da kowa in banda ni kaina an gane ko sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ji hakkan ka ba ka fi so na fiye da kan naka ina gaya masa aka sai ce to ya manzan Allah na fi son ka fiye da hakkaina ya ce to yanzu ka samu cikar imani to waɗannan fa da suka rayu da shi suka yi gwagwarmaya da shi suka zama ganau a game da waye manzan Allah amma a ce wai tafiya ce tafiya har wani yaji zai iya buɗe baki izage su ya aibata su ai shi yake da asara bai cuci kowa ba sai kansa na gaba ya gaba a ce wanda ya sami irin wannan matakin suka yi su ta ransu su bar inda suka fi ido su yi ƙaura su tafi inda ba a nan suka tashi ba ba nan suka buɗe ido ba ko da wannan aka bakka a ce yau kana kana na ce sai ka tashi ka koma mai dukuri ko mai rintsi sun ayi wani cewa zai kai na ba sa musulunci ba in sai an je can to ba ga ya fana tafi ana ta guduwa to haka fa ya faru da su inda suka tashi a makka nan suka bude ido nan iyaye suke nan yan uwa suke nan yaya suke nan dukiya take nan matsuguni ike nan mata take suka fice suka fasu suka tafi madina ko suka tafi habasha sanda ma suka koma madina sun rika wani irin zazzabi na yanayin garin wai be musu daidai da irin inda suka samu rayuwa ba a makka sai da suka ta zazzabi aka yi tamura an bar cikin duwatsu an koma fili fitan can iska ta zo dutse a ɗan kare ma zafin yanayin gari ya sa ka ji ɗimi to nan iska ce zalla in sanya ake yi isa ake fesa haka suka fuskanci wannan rayuwar akan su bi manzo akan kaunarsu da shi akan bin Allah to haka ake so ka ji kana kaunar manzo sunnarsa ka ba ta kariya ka mai da hankali ka koye ka iya ta ka bi ta ka taimaka mata ka yada ta to ne kinu kana kana yi da manzo kuma kai ma Allah zai yi da kai saboda kana yi da wanda yace ayi da shi to muka kalli wannan hadisi ina gaya mana a tsarin kurwa addinin musulunci bayan imani da Allah subhanahu wata'ala da manzo a abubuwan da ake kaunata bayan kaunar Allah ba sama da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sanar da mu duk wani abin kauna in ka jingine shi ka fifita kaunar manzon Allah da shine kake samun cikar imani hanyar haka ne imanin ka zama cikakke da zarar kuma za ka iya fifita san ran wani daga cikin waɗannan akan abin da manzo i hukunta to fa imanin ka raguwa yake baya yake to wannan zai sa a yanayin zaman da kake da 'ya'ya da iyaye da mata da 'yan uwa da abokai in aka zo ana magana ga abin da manzon Allah ya ce wani kuma ya ce ta ah to ga abin da manzon Allah ya ce to ai muka za muka ce ko in bai fito ya faɗa ma haka ba ya ji abin da aka ce mazan Allah ya kafe an kace to ya za a yi sun tafi akan haka aje a yi aje a yi kai ma ka bi kenan sai ka kafe yadda suka kafe akan ba daidai ba ka kafe akan daidai ce shi ne sunna ni haka zai in suka fuskanci akan abin da kake kai na sunan na haka kake su ma za su bi ka taimaka musu akan kai ka bi su a bi babu ko hudu babu tunda ba su kadai bane an gane ko saboda haka wannan shine salon da ake bukatar mu kasance a kai sannan kuma wannan hadisi na gaya mana kima da darajar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a gurin Allah da kuma gurin bayin Allah na gari shi tuttuniya ba sama da shi ba mai matsayinsa ba mai darajarsa wannan shine maulidi na gaskiya eh, kada kake so ka nuna kaunarka da manzon Allah wannan shine kauna ta gaske abinda ake so kai an ga yana azumi ranar litinin ranar alhamis aka ce manzon Allah kana ta yin azumi din litinin alhamis yace eh, ai a wannan ranar ta litinin aka fara min wahayi rana ce mai daraja saboda abin da rayuwar bayi take rayuwa da shi take albarka a rana aka fara bani saƙonsa in isar kafin a ce in isar a rana sakon ya fara su wannan rana tana da daraja ya kamata in wa Allah godiyar wannan abin da imu in bauta masa a irin wannan ranar da imin wannan matsayi kuma a irin wannan rana ta litinin ko alhamis ana ɗaukan ayyukan da bayi suka yi na kirki a sati a gabatarwa da Allah ya karɓa saboda haka idan aka yi aiki daga talata laraba abinda aka yi alhamis ana gabatarwa da ubangiji abinda aka yi daga wannan juma'a asabar lahadi litinin ana gabatarwa da ubangiji ga abinda ka ya ubangiji na sallah na azumi na kaza yanzu ma da muka to mun baro yana azumi sanda muka je ma mun tare yana azumi yace to ina so a gabatarwa da Allah ayyuka na daga cikin abin da gabatar a gabatar yanzu ma da aka to azumi nake shi sa nake azumin litinin an fahimta ko to kaga in so kake kai abin da i saboda ranar haihuwarsa ce kai da ka ɗauko cuto a ranar na aka haife shi a cikin watan rabiul awwal to shi kenan shi da aka ce shi abin da ya ma yi wa ibada ta godiya wahayin da aka yi masa a gaba yake da haihuwa an haife ka baka ba labin mai ma'anar haihuwa to wannan shi yayi to kai ma sai ka ce to tunda yayi irin wannan bari ni ma da yazo ya kama min sakon na dace cikin mabiyansa to barin ya abin da yayi ni ma rika gabatar da aiki na ranar litinin da Alhamis ina bauta Allah ni ma bari yadda ya godiya ga Allah ranar da aka fara masa wahayi ni ma da na samu wahayin bari taya shi ko shine kayan maulidi na gaske in kana saka gababin maulidi irin wannan ne in ba nan ba za ga wannan to amma ka bar wannan to za ka zo an ce yaya ake yi za ka sha mamaki wani da badujala yake wani da kalangu wani da mandiri wani da piano wani ishiriniya yake yi wani da la'ilu wani ƙura'ani to wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba a tsarin addinin musulunci duk abin da za a yi na ibada za a faɗi yadda ake ga san da ake ga yadda ake ga kaza ga kaza sallah dai duk muna da bayanin ta ba za ka zo kai huda gurin biyu ba a karba ba za ka dauki azhar ka ce kai da daddare za ka rika ba a karba kowanne da gurinsa ko duk abin da za ka yi na addini sai an gama ga san da ake so a yi ga yadda ake yi shine zai zama karba to amma wannan ka ɗauke shi wanne ne ya ake yi ba za ka samu ba za ka gani a babin fikiyo ba ba za gani a hadisi ba ba za gani a ayar qur'ani ba to wannan irin abu ne to wannan shine san manzan Allah na gaskiya ka kaunace shi ka ji baka san abin da zai sa a soke shi ko a taba shi ko a soki abin da yazo da shi ko a taba abin da yazo da shi kai irin abin da isan da ina raye sallo kama ra'aytumuni khudu anni manasikakum alli la alqakum ba'da ami hada alaikum bi sunnati haka yake ta faɗa to wannan shine abin da ake bukata wannan shine abin da wannan hadisin yake isa mana sakon sa abin da muka da Allah ya ba mu ladan sa wanda aka cikar da kuskure ko taban harshe Allah ya yafe salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa wani tambaya take cewa shin mace za ta iya barin kanta a buɗe in ta yi ɗaure-ɗaure tuni shawara ta da ita kar ta yi ɗaure-ɗaure in har idan ta yi ɗaure-ɗaure sai ta bar kanta a buɗe a tsarin korwa addinin musulunci ana so mace ta zama cikin sutura ko da a cikin gidanta take bambancin sutura cikin gida da ta waje irin kayan ciki za ta iya sa su a cikin gida don gidanta ne tana rufe tana cikin sutura ba waje ba in za ta fito waje kuma bayan su za ta tsora wasu da za su rufe na ciki kuma ya zamanto cewar ba ta ja hankalin wani ba shine bambanci amma ko a gida ba a ce mata ta zauna kai ba dan kwali ba ba rufi babu ba daidai ba ne yasa shaidanu suke haye musu suke far musu ba daidai ba ne ba cikin koyarwar musulunci a zauna haka nan kai hanhai ko mace ta yi ni da ɗaurin ƙirji wannan zanen ta ɗaura iya kasa shi ne ko a jikin ta ɗaurin ƙirji shi ne ɗaurin ƙirjin da ka ji ana cewa ɗaurin ƙirji ba daidai ba ne firka zama da sarki in zafi ya zafi ne mota take shara-shara ya sawa a cikin gidanki za a samu sauƙin yanayin zafin amma ba ki zauna kuma ana ta salamu alaikum ki ta kokkowar jawo hijabi to in kin zaki haka yi shigar da ba sakin wannan ba ma an fahimta ku so bare kuma a ce a rika barin kan hanhai ko an tsefe ko an yi daura daura ko an yi kitso ba a ce a ban kai haka nan wannan kuma da bambanci da lokacin da kike kebe da kike sai mijinki wannan wani abu ne kuma daban eh wani kuma yake cewa to batun shi kaho ina da wata rana da ake yin sa ne akwai wasu gurare da ake wa da guraren da ba a yi wa ne ya abin yake yi bayani ya tabbata a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam cewar yin ƙaho da sassafe kafin a ci komai shine mafi dacewa ko. ko su ma asibiti a ce suke ka kawo musu kakin sassafe ko ashe gurin manzo ba suka samu an za a ɗaujin ca suke in ka tashi da safe kafin a ci komai a zuwa ɗauka ba ka suke faɗa ba a nan ake ganin abin da ake gani ake to kai ma kana yin sai zuƙe abin da yake matsalar cikin yardar Allah to an fi so ayyukan a ci komai da sassafe da wuri sannan kuma ana yi a ranakun litinin talata alhamis a cikin kwanakin sati in za ka yi yi a cikin waɗannan ba a yi a sauran nabi ya ce ba a son yi a sauran ka iya samun matsala a to likita ma yake ba da dos da wayar sauran sai annabi ya kasa faɗa ha ba dai shi da yake na wahayi ne sannan kuma an fi so ka yi su a ranakun sha bakwai ga wata ko sha tara ko ashirin da ɗaya a kwanakin wata sai dai in matsalar tana tsaka da ci ana tsaka da jin ba daɗin to inda ya faɗo a cikin waɗannan ranakun na sati ka iya yi ko bai faɗo cikin waɗancan kwanakin na wata ɗin ba saboda yanayin matsalar da ake tsakar ita kuma ta yi tsamari an fahimta ku a karaya ce an gyara ko targaɗe ne an gyara amma gurin ya teme an sha fusilin an shafa wane ne amma yana nan yadda yake kuma ciwo kake ji baka daina ba an yi hoto an ce to kuma ai gashi ba wani abu sai aka je aka sa za iya sa a zuke kaka ce sai ka a ce sai ranar da za a kai wannan ranar 17 kuma kai yanzu kan akai 17 bakon ji a jikinka iya ji a to za a iya yi sai a cire maka sannan kuma ana iya yi a daidai ƙiya ana iya yi a kafaɗo ana iya yi a inda matsalar take wacce kake buƙatar a maka magani so da kamar zo ya a guri-guri an yi masa aka an yi masa a baya so da kai ma za a iya maka irin wannan wura haka masu basar matsananci mai zubar da jini an yi an yi an yi aka tafi daidai can kwankwason ana janyewa cikin yadda Allah sai ka tarar da wannan fitar bayan da kake da zubar jinin da waye sai ka duk sai kuma an sake cin abin da aka ci ya taru sai kitse suwaye suwaye suwaye to a iya samu ya sake dawowa so da ka sake tara ciwon ko haka yake da mare kan a tafi yau da lafiya gobe ba lafiya to waɗannan su ne abin da ke akwai akwai ranakun da ake yi a sati akwai ranakun da ake yi a wata akwai guraren da ake yi wa ko manzo yake cewa daga cikin amfanin ƙaho yana ƙara hankalin mai hankali kuma yana sa kaifin hadda sannan yana ƙarar jiki da lafiya sau ɗabi'ar jiki in yi tsa'iya waita a cikin kafofin wucewarsa to ana samun gosulo da cinkoso sai zamanto bai gudana wadda yake ikamata yi kana ragassa sai kawai rika yadda ya kamata sai karkajin lafiyar ka ta dawo karfinka ya karu to duk akwai irin wannan sannan kuma bayan haka da ɗabi'ar jini idan aka rage shi lokaci kan zama sanadiyar daidaitan abubuwan da ya kamata su kasance a cikinsa na maiko na sukari na waye na waye to in akwai wanda ya yawa yake haifar maka da matsala ana raga sai zama an saisaita mashi to haka yana faruwa ko kuma kitse da ake samu maiko a cikin jini ya hana jinin lafiya to ana yin wani sai kamar da wani yaro jamilu a da lafiya sunansa kenan jamilu baba a da lafiya saboda ya shahara da da zarar babansa zai fita zai ce a da lafiya ya daɗe yana ciwo baban ya ce aka rasa gane mai dalili a ga wannan likita a bashi wannan magani a ga wannan a bashi magani ran da aka ce a ɗau jini za a gwada ana raga wannan nasarin jin da aka ɗauka bai sake yin ciwon da yake ba tun ma ba a ga likitan ba ashe jinin ne matsala. yayi yawa Ina samun abin da yake samu da ah, to a dama an babu cewa ake matsala in yayi wa ma kuma matsala shi yasa ake cewa da wanda suke haka tana faruwa su rika zuwa ana raga lokaci zuwa lokaci duk irin sa ne kawai salo ya sauya Allah ya samu dace na shi ne nake gaya maka idan bai kai ga za ka galabaita ba a ciwon da kake ji ko kake fatan kai maganinsa to inda ya faɗo a litinin ko talata ko alhamis za ka yi abinka ya waɗannan kwanakin sun zo ko ba su zo amma kana so ka yi mafi dacewa mafi cika to in za ka iya kaiwa a dace litinin ce kuma ta faɗo sha bakwai ko kuma ka iya samu litinin ba ta faɗo a sha bakwai ba amma talata ta faɗo a sha tara sai ka yi ta ko ka tara alamun sai ta faɗo a 21 amma sauran ranakun duk ba a dace waɗannan ranakun sun faɗo a ciki sai ka kai kawanka waccan ranar ka fahimta to haka sai zama ka dace da ranar da ake so a wata ka dace da wacce ake so a sati kuma ka yi a da sassafe da ake so a yi sai ka ga abin ya ba da abin da ake nema an fahimta na wa alaikum salam wasu kanan da yake cewa to tunda ana maganar in abu ya zo a sunna a yi sunna to ana samu wasu kalanda su ce kaza sarkin musulmi ya ce kaza a irin wannan an samu matsala ya za a yi to kai shaida ne kai ga nauna cewar kalandar nan ana yin ta tun kafin shekarar ta kama ake rubuta maka wata kaza zai cika wata kaza ba zai cika ba bisa tsammani ko ba mai falakin da zai wani ci haka Allah zai yi ko amma a sa abin da yake bibiya na karatu da kuma bincike-bincike da istihari yana tunanin abin da zai faru ina tsammanin abin da zai wakana ke ya iya cewa wani watan 29 zai kuma Allah ya cika shi 30 ya iya cewa wani 30 zai kuma Allah ya mai da shi 29 saboda ba a hannunsa abin yake ba an fahimta to kaga in kana da masaniyar wannan to batun ka ce abin da mai karanta ya ce shine kat bai taso ba an fahimta ko to sai zamanto a tsari na addinin musulunci duk wanda aka shugabanta da shi akan musulmai a irin wannan ibadun a ka'ida sai an samar da kwamiti ina jin batirin ne ko kuma cajin ya ne ba cajin ya ɗauke an fahimta ko za ka tarar da a tsarin addinin musulunci shi wanda yake shugaba alhakinsa ne a yi aikin neman wata don a gan shi idan aka gan shi shi ne ake da tabbas da yaƙini na cewar abinda manzo yake cewa somo liru'uyatihi wa liru'uyatihi wansu ko laha fa in gumma alaikum faqdiru la ko fa akmilu iddata 30 manzo yace in za ku yi azumi ku yi a ta dalilin an ga wata in za ku aje ku aje a ta dalilin an ga wata in za ku yankan ku da kuke yi na layya ku yi amfani da ganin watan da aka ku tafi da lissafi ranar goma ita ce ta sallah a fara yanka daga nan da ke ku da suke bi da ita ku yankan ku saboda wannan ganin. sannan in kuka tsinci kanku an rufe muku watan sakamakon gajimare ko hadari ko hazo ko wata ƙura ko makamancin haka manzo ce ku cika she kwanakin watan da zai kare talatin washe gari ko ku gota ko ku gota a watan musulunci ba sama da talatin ku tashi da azumi ko ku aji azumi ko ku ɗau safin ku ku yankan ku kaga wannan sai ke nuna cewa in dai hajja gurin al'ummar musulmi zai tafi akan wannan hankoran sa wanda za a bibiye gani gari kaza da gari kaza da guri kaza da guri kaza mun nada al'umma lalle a yi kokari a tabbatar da ganin wata in an gani a sanar da mu to in yana kan wani tsarin saba masa ba daidai bane ka bi abin da yace shi yafi zama hujja da zaka gabatar wa Allah fiye da kace kai dogaranka kalanda ko abin da mai falaki yace an fahimta ko to wannan shi yafi daidai in kuma ka tsinci kanka cewar eh a wanda aka shugabantar maka din shi ma bai tsayo akan haka ba wannan kuma gashi to sai kai ijtihadi idan kai a tsari ma dai na addinin musulunci kai in dai zaka bi shugaba da aka ce kai masa biyayya ko yayi kuskure Allah ba zai kama ka da kuskuren da iba yi biyayya a abin da aka ce kai an fahimta ko wanda shine mafifici kai dan kace to ani mai falaki na ga ya ce kaza ka to so nawa ya ce kaza kuma kasar da ba haka ba ko wannan bai sa dalili ba ya ce a zahar ba za ta shiga ba sai sha biyu da rabi kuma kai ka zo ka tsaya a rana kaga abin da annabi ya ce idan inuwa ta bar tsakiyar sama abin da kai rana ta bar tsakiyar sama inuwa ta sauka a zahar ta shiga kai sai ka ga ta shiga tun da ashirin sai ka ce wanda ya sallah wani lokacin ba ce ba ba haka mai faraki ya ce ba ko ba haka kalanda ta ce ba ko a zo za a yi sallah isha bakwai da kwata ka ce a da rabi suka ce to an kuma manzo ya ce idan gaji jimaran faduwar rana ya bace isha ta shiga kuma yanzu babu shi sai ka ce sai mun jira an fahimta ko to akwai abubuwan da za kamata a kalla yawa saboda da haka abin shugaban ya fi ko kuskure aka samu to zai zo maka da sauki a kanka ce kai mai falaki ka fi sai da kai wace ayar ce ko na zai ce kawai mai falaki tawo suwaye na a zariya wani abin da ya faru yake cewa ya sun yi shahada ne sosuwa a tsarin addinin musulunci tambaya a tsari na addinin musulunci ana samun shahada idan fitar da kai da za ta sa ka sami shahada kan turbar da Allah ya ce ka fita ka fita misali sai al'ummar musulmi suka tafi sallar idi wa ya zo da sallar idi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ai sai aka bi su a hanyar su tafiya idin sallah sai aka kashe su sai ka kyautata musu tun samun shahada don sun mutu akan bin Allah ko sai kuma ka ɗauki wanda suka yi abin da suka yi yanzu wanda aka kashe su me suka tafi yi wace ibada ce da wani hadisin ko da wace ayar suka samu wannan ibadar suka yi ta har suka ci karo da matsala a kanta na farko sai kayi wannan sannan abin da ya faru da kuskurensu ko ba kuskurensu sai kayi wannan duk komai ana kallon sa a shari'a me dalilin fadawar ka matsala ko fuskantar kaza shin abin da ya fitar da kai shi Allah ya ce kai ko ba shi ba an fahimta to a wannan da zaka mutum hukunci da cewar yuwar samun shahada cewar ya tafi yin ibadar da Allah ya sa shi amma tafiyayya daga kafa ka tafi zariya ba aya ba hadisi ba magana sahabi ko ta magabacin kwarai karewa ba da ta kai hajji amma ba ce ka tafi a kafa ko ita ba ce ka tafi ka sa kanka cikin sashen to kuma ita in ka tafi a kafan ma ka tafi nan kai zango ka tafi nan kai zango ka tafi nan kai zango ai ba magana bace ta ku tafi kamar tururuwa duk wanda ya biyo hanya sai dai ya kauce ba shi ba wuciya ai ibadar musulunci bata zo da haka saboda akwai mara lafiya akwai mata akwai kaza akwai kaza akwai kaza tsarin musulunci duk ina da haƙoƙin kowanne manzo yake cewa wa ati kulli dhi haqqin haqqa duk mai haƙi ka bashi haƙinsa musulunci bai zo da tauye haƙi ba to irin wannan abubuwan sai an kalle su to shine sai magana abu ya faru ne sai ka ce zaka tunanin ka raba shi da shahada ko abu ma ba magana wani a cewa shahada Allah ya kiyaye faruwa haka kuma lalas sakiya kuma menene sakiya ko <laughs> Hausa ma ba mu iya bane idan ciwo ya ciwo ka san ka kare ciwon hannu da ake yi sa mutum ya dora hannu a kaya karnuka na haushi yana jin kamar tumaki ne suke kuka ciwo ya ciwo ya fito tsakiyar dare to idan ya yi tsamari akan sa karfe a wuta in aka zaga shi aka zaga shi ya ruru ana ɗakuwa sai a tsira ana tsira sai ga fit ciwon ya fice sai ka ji mutum kamar an cire makaya inda ba bacci sai ga yana bacci har da makara to shine lalas ko sakiya ka fahimta ko to akwai ciwon da sai haka ce take kawo maganinsu yanzu kuma a asibitance sai suke yin gashi kasan san gashi ta zuwa kare man lafiyar a jikin wutar lantarki irin wanda ba wannan ba jam da yake yana zafi sai zuwa kashi daidai inda ciwon yake sai baka wasu mintuna ina dukan gurin ina dukan gurin bayan wasu satuka sai ka ji kare na jin ciwo ya kone ma shi ko garwa shi ciwo ya ciwo kana jin matsala sai ka zo kunna garwashin ka musamman yanzu da ake sanyin nan sai ka dan zauna kusa da gurin domin yana duka bayan wasu satuka sai ka ji kare na ji dela cikin magunguna irin waɗannan da maganin a kusa da mu amma dai ba mu sani ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka